ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون da kowane mai shirka da Allah zai mallaki duk abin da ke cikin ƙasa na dukiya masu tsada, da ya bayar da su domin ya fanshi kansa daga azabar Allah, inda za a bashi damar ya fanshi kansa da su. Mushirkai za su ɓoye na damar su a kan kafircinsu yayin da za su yi ido biyu da azaba a ranar alkiyama. Allah zai yanke musu hukunci na adalci, ba za a zalunce su ba, za a yi musu sakamako ne akan ayyukansu kawai.